الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau hudu ga watan ramalana bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin shida, wanda ya daidai da Ashirin da ɗaya ga watan mayu shekara ta da goma sha biyar miladiyya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ga iyaye mata wanda bara a mun kwana a suratul fajr mun kare wannan sura da tafsirinta da ababen da ta kunsa na fikihu da tarbiyya ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau gashi kuma Allah ya ƙara raya mu a sabuwar shekara ga waɗanda suke da tsawon rai a cikinmu bara akwai da yawa daga cikin wa'anda muke tare da su amma bana ba sa tare da mu Allah ya karɓe rayukansu wannan ba komai yake nuna mana ba face yana nuna mana ko da yaushe mutum musulmi ya yi ƙoƙari ya jaddada imaninsa ya yi ƙoƙari ya nemi afuwa da yafiya a wajen ubangijinsa ya yi ƙoƙari ko da yaushe ya dinga roƙon Allah ya gafarta masa ya gyara alaƙarsa da ubangijinsa ya kuma gyara alaƙarsa da ɗan adam saboda kowane mutumi mai rai akwai haƙoƙi guda biyu a kansa na farko akwai haƙƙin Allah shine wanda Allah zai tambaye mu yaya mun bauta masa ko ba mun bauta masa ba saboda ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halacci aljani ba da dan adam face dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce su ciyar da ni inna allaha huwa razzaku dhul quwwatil matin domin lallai Allah shine mai yawan azabtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani Allah maɗaukaki yake faɗi a wata aya ƙul inna salati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la" wa bidhalika umirtu wa ana awwalul musulmin. Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummanka mazansu da matansu inna salati lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da kuma mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai kadai ya takaita bi ma'ana rayuwata Allah nake bautawa shi yasa iyaye mata duk abinda da zaki ya zama don Allah daga kama daga sanya tufafinki sanya hijabinki mu'amalar da zaki da mijinki mu'amalar da zaki da makwabciyarki mu'amalar da zaki da kishiyarki idan Allah ya kaddara kina da kishiya mu'amalar da zaki da mahaifiyar mijinki mu'amalar da zaki da dangin mijinki mu'amalar da zaki da danginki sa'annan mu'amalar da zaki da makwabtanki da waɗanda kuke cikin gida ɗaya tare wa ma hayaya bi ma'ana da kuma rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai kadai ya taƙaita la sharika lahu ba yi da abokin tarayya a cikin wato sallata bi ma'ana in zaki sallah ki ne domin Allah sa'an nan kuma duk wani ibadan da zaki ki ne domin Allah ba don ki birge ba to tun tunda zaki ne domin Allah an yabe ki ko ba a yabe ki ba kin san cewa kin samu lada a wajen wa ubangijin talikai saboda aka wato rayuwarki na farko ibadarki shi sa Allah ya zo da inna salati ibadarki gabaki daya domin Allah ce kenan tunda ibadarki domin Allah ne zaki sanya hijabi yanda Allah ya ce ki sa saboda Allah ne ya wajabta miki sa hijabi mahaifinki ko mijinki ko wanki ko kaninki ko wani naki bai isa ya hana ki sa hijabi ba saboda ba haƙƙinsa ba ne haƙƙi ne nawa rabbul alamina ubangijin talikai za ki yi shi ne tun da haƙƙi ne na Allah akwai abin da Allah yake so ki yi kuma akwai sharaɗin da Allah ya gindaya idan kin yi zai karɓe ki idan ba ki yi shi ba ba zai karɓe ki ba yanzu misali zan buga mana misali idan kika kira ɗan ƙwadago ya zo ya yi miki aiki kika yi tsada da shi za ki biya shi dubu uku idan yi wannan aikin kila a gidanku akwai wani gadin. Gadin ɗin nan sai ciyayi suka fito a lokacin ruwa ya kasance ya ɓata shef ɗin da kike so wannan gadin ɗin ya kasance sai mai gidanki ya ce to aka kira mai aiki cewa ku yi tsada nawa ne aka gama tsada aka baki kuɗi cewa in ya gama ki sallame shi da kika zo kika gani ya zo ya ce miki ya gama da ya ce ya gama sai kika zo kika duba wannan gadin ɗin sai kika ga a gefe bai sare ko kuma bai yanke yayin da ke cikin gefe ba tsakiya ma haka ga sunan dogaye ya kyale su ɗaya gefen ta hagu haka ya kyale irinsu sannan a can baya ya kyale irin wannan sa'an nan a gabas ma ya kyale da ya ce miki ya gama za ki ba shi kudin? iyaye na mata ku bani amsa za ki ba shi kudin? me yasa ba za ki ba shi kudin ba saboda bai kara ne bai ƙara shi aikin ba ko to haka ne tamkar matar da bata sa hijabin da shari'a ne ta ce ta sa irin wannan ba haka idan ake ana nufin lokacin da kika zo girban aikinki shine ranan da kika mutu kina tsammani cewa Allah zai biya ki lada sai Allah ce ai ba irin wannan na ce ki ba saboda haka ki je ki san inda zaki samu ladan ki tamkar aikin kenan kina gani zaki sha kina gani zaki sha to wannan tamkar ibadar da kika yi kenan sa'annan wa ma hayaya da rayuwata duk mu'amalar da zaki haƙƙin Allah a kanki sannan akwai haƙƙin miji a kanki ya zama na biyu sa'annan akwai haƙƙin maƙwabta a kanki sa'annan kuma akwai haƙƙin ‘yan uwan mijinki a kanki sa'annan kuma akwai haƙƙin iyayenki a kanki to amma duka wa'annan haƙƙoƙin idan aka haɗa su ga baki ɗaya na wane ne na farko shine na Allah haƙƙin Allah to wane ne haƙƙinsa kuma bayan na Allah ya ɗara wa na kowa wace ce za ta iya bani amsa a cikinku haƙƙin miji lafubba fuki haƙƙin miji ya ɗara na babanki ya ɗara na mamanki wata za ta ce a'a ya aka yi haƙƙin miji ya ɗara na babana da mamana su suka haife ni kuma su suka tarbiyyantar da ni a hanya ya ganni ya ce yake so ko a wajen karatu ya ganni ya ce yana so na shi kenan sai haƙƙinsa ya ɗara nawa e Allah ne ya jarabce ki ya ba shi wannan haƙƙin ya gani shin yaya za ki ki nemi aljanna a ƙarƙashinsa shi kuma da kike tare da shi wane ne ya fi haƙƙi a kansa bayan haƙƙin Allah da manzansa babarsa ta fi ki ke da kike matarsa haƙƙi a kansa shi ma yanzu ga hanyar da aka gwada shi ko kafin yi wa babarsa guda ɗaya ya miki nawa miliyan haka ne to shi kuma an ce hanyar shiga aljannansa ya kyautata wa babarsa dukkan maza suke kyautata wa iyayensu kamar yadda suke kyautata muku ku ba na amsa ba haka ba ne to dukkan mata ne ke kwadaitar da mazajensu su kyautata wa iyayensu mata fiye da yadda suke kyautata musu ba haka ba ne selfishness ko aini kawai tun da yana min alhamdulillah to ashe kenan kowa a cikinku ana gwada shi yadda zai samu aljanna miji da mata ke yanzu hanyar shiganki aljanna shine wa wa Allah to tunda bauta wa Allah kuma da yi wa mijinki biyayya shine farkon haƙƙin da Allah zai tambaye ki gobe kiyama me ya kamata ki sai ki kyautata alaƙarki da mijinki Ne kenan in har kina son shiga aljanna mijinki ba zai miki kishiya ba ki je ki mata asiri ki ce a juya kwakwalwarta saboda kada mijinki ya fa'idantu da ita ko kuma ki mata asiri duk lokacin da miji ya shiga ɗakinta ta dinga bleeding ko ki mata asiri duk ranar da miji ya shiga ɗakinta ya ji tana warin jaɓa ko kuma duk ranar da miji ya shiga ɗakinta ba zai iya kusantanta ba sai dai ɗakinki ta yanda idan ta gaji ta gaji sai dai ta haƙura ta ce ta fasa wannan mata kun kware kuna da professorship kan yin wannan aiki ga kishiyoyinku to idan kika mutu a wannan hali ne za ce wa Allah Allah ya raya mu a wannan shekara ki duba bara a cikin 'yan uwa da ɗalibai akwai ɗaliba daga cikin ɗalibanmu wannan shekaran ba da ita aka yi azumi ba ga wajen zamanta nan amma Allah ya karɓaranta. akwai wa'ansu wa'anda suna zuwa da ita da babarta za su zo nan suna zama a baya ne to amma ita yanzu babarta na cikinmu nan amma ita kuma ba ta nan Allah bai ce budurwa ba ce saboda haka sai ta yi aure ta haifa su kunna za ta mutu Allah ya yi shawara da babanta lokacin da ya ɗauke ta yadda bai yi shawara da ita ba lokacin da ya bata ita haka ne haka ya ɗauki kayan shi lokacin da ya tsara wannan yana nuna mana izina ne mu gyara alaƙanmu da ubangiji mutane nawa muka sani suka mutu shi sa wani mawaki ya ce ya zallabi ma kafahu zambu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahar sha'abani ya ke wacce saban Allah bai wadatar da ke a watan Rajab ba har sai da kika saba wa ubangijin ki a watan Sha'ban laqad adallaka shahru sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan shahru isyani ga watan azumi ya lullube ki bayan Rajab da Sha'ban kada ki mai da watan azumi watan saban Allah watan chatin mata na chatin wasu za a zo sannan tarawihi za ki gansu sun keɓance a gefe suna chatin wata kuma dare ga baki ɗaya ana bauta ana sallah ita kuma lokacin chatin ne saboda kila mtn ta ba da free call at night saboda haka ita call ɗinta shine ta yi chatin ko ta ɗauki wani saurayi tana magana da shi to kada ki mai da wannan wata watan sabon Allah watlul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan yace ki karanta qur'ani ki yi tasbihi kina mai kokarin neman yaddan Allah fa innahu shahr tasbihin wa qur'ani saboda wannan wata ce na tasbihi da karanta qur'ani kam kunta ta'rifu man sama fi salafin mutane nawa kika sani sun yi azumi bara min baini alin wa jiranin wa ikhwani tsakanin iyalanki idan ke uwa ce ko makwabtanki ko wa'anda suke makusantanki daga cikin danginki afnahumul mautu ba a mutuwa ta ƙarar da su suka gabace ki a rayuwa su suka tafi lahira ke kina duniya fama akarabal qasi min me wanda zuciyarsa ta kashe yake saba wa Allah ba zai zama ɗaya da wanda yake bauta wa Allah ba to yanzu ka'idar da ya kamata ki sa wa kanki shine daga yau na sa wa zuciyata da izinin Allah har in koma ga Allah na saki gyale saki uku ɗaya kenan daga yau na ƙudurta a zuciyana na saki zuwa gidan boka saki uku har in koma wa Allah na daina zuwa gidan buka daga yau tsafin da na yi wa ‘yar kishiyata kada ta samu miji na sa shi a waje kaza zan je in kwashe shi in warware shi na tuba tsakanina da Allah asirin da na yi wa kishiyata ko kuma ɗanta da ke karatu a UK ko wanda ke karatu a Amerika ko a Malaysia ko a Sudan ko a Misra na mai asiri cewa kada ya dinga gane karatu ya ji garin ya masa kunci na tuba zan je in ɗauki abin da aka bani na sa in ƙona shi kuma ba zan ƙara yin wannan aikin ba har zuwa ranar da zan koma wa Allah illa da tsafin da nake yi wa kishiyata da daddare saboda ta haukace ta bar gidan mijina na tuba na daina yi kamar matar da ta ce tun da mijinta mata kishiya idan ta shigo gidanta idan ta tashi da daddare sai ta ji kishiyarta ta ɗauki ƙararrawa tana karkaɗawa karan sai ta kira sunanta wacce tashi ruga hauka ta ce malam sai in ta kuka saboda ana kiran suna na an ce in haukace ta ce malam sai na rike Allah kishiya ta sharri ne ta wani fuska amma ta zama min alkhairi ta ce malam wallahi dagela nake sawa na koma sa hijabi na koma karatun qur'ani malam yanzu in ma tana yi ko a jikina saboda na riga na rike Allah ta zama ta alkhairi ko ba ta zama ba to kun ga kafin kishiyar ta zo da haka take yi ta mutu kun ga tana da abin da Allah zai tambaye ta rashin kulawa da mai addininta ashe kenan zuwan kishiyarta ta zama mata alkhairi tunda ta sa ta ta koma wa ubangijinta saboda haka kada mu kalli bangaren sharrin kadai mu kalli bangare na da ke ciki sa'annan kuma duk wacce ta san a wajen kasuwanci ta yi wa kawarta asiri don kada ta dinga samun kasuwa to ta je ta warware daga yau duk wacce ta san ta yi wa kawarta asiri kada ta samu miji saboda wani personal interest nata ta je ta warware shi kafin ta koma wa ubangijinta saboda kina da lamunin Allah ya halicce ki domin bauta ne wannan aikin da kike yi kuma ya saba wa shari'a ya saba wa addini sai ki ji tsoron Allah ki tuba kowa a cikin mu nan ya san abin da yake yi wanda ba daidai ba ni na san abin da nake wa Allah wanda ya saba wa shari'a ke ma kin san abin da kike yi wa Allah ya saba wa shari'a Ki ce daga yau na tuba a wannan watan ramalanan da izinin Allah ba zan ƙara wani abin da ke da alaƙa da shirka da saɓan Allah ba na tuba ki gani za ki samu buɗi a rayuwa ko ba za ki samu ba saboda yanzu shaiɗanin da suke sa mata shan tramol da menene da shisha da totolin da kodin da benelin da kokin da makamancin haka duk an ɗaure su yanzu shi sa za ki ga mata masha Allah wata ma in kin ganta ta rike carbi ya kai daga nan zuwa food palace ya hana ta wannan ibadan an riga an daure shi wata idan ta sawo hijabi daga nan zuwa can yana sharan titi masha Allah za ka ce mumina salamu alaikum salamu alaikum tana gaishe da mutane saboda shedanin da ke hana ta sa hijabi an daure shi an sa mai dabaibayi an sa mai ankwa sa'annan kuma wa'anda ke sa ta mu'amala da maza da sauransu samari duk ta yanke yanzu ba ruwanta daga karatun ƙur'ani sai jin tilawa sai jin tafsiri sai kaza da kaza to sai ki amfani da wannan dama ki ce da izinin Allah a cikin laifuffukan da nake yi ke ki tambaye kanki ke kin sani sai ki duba wanne ne fi girma eh zuwa gidan boka sai ki ce to na tuba daga gare shi sai ki duba wanne ne ke bin sa ba na sa hijabi oh to yana bin sa sai ki duba wanne ne ke bin sa ba na yi wa mahaifiyata biyayya in kika mutu a haka kina budurwa wallahi tallahi billahi allazi jahannama zaki tafi ki saba wa babarki babar ki ta kira ki zo ki mun kaza ni mama wallahi ni kadai ne a gidan ki san sauran kuwa maman ki ta kira ki ki ce ta ce zo ki kaza ki ce ni mama ga su Khadija ga su Aisha ni kadai ne a gida za a zo a ta damu na wallahi zaki gane kuranki ta yaya albarka zai shiga rayuwarki ko kuma miji ya kira ki ya ce wacce zo ki kawo mun kaza not now um, kiyar yar boko eh let me have some rest ba yanzu ba to za ki gane ba yanzu ba kuwa ki sani cewa in kina neman aljanna dole sai kin dage kin yi abin da Allah ya ce sannan za ki samu aljanna sharaɗi ne Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahannasa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa don ya amsa tambayoyin da Allah zai masa sai Allah ya ce ya hana ransa abin da ransa ke so wanda ya saba wa shari'a sai Allah ya ce to aljanna ita ce makomarsa wannan ita ce shimfiɗan da zan yi wa iyayena mata a farkon wannan karatu na yau da izinin Allah dukkanmu mun san irin ababen da muke yi wa'anda suke kurakurai ne laifuffuka tsakaninmu da Allah ni in tuba ke ki tuba ki sanya wa ‘ya'yanki albarka na ƙarshe a ciki zan zo kan iyayena mata masu yara a her herɗinki ki ta ɓata miki rai ki ce mata shegiya a ɗinki kina shayar da yaro nono ya cije ki ki ce shegin ya cije ni a hardinki yaranki yayi wani abu ko ƴakki ta yi wani abu ki ce mata hmm, wacce ke fa ƴa mace ce fa me kike nufi a zuciyarki abinda ta yi miki ita ma ne za a yi mata a ɗinki, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala auladikum kada ku yi wa ‘ya'yanku mummunan addu'a, duk yanda yaranki ko ƴanki ta miki wani abu mara kyau ki roƙan mata Allah shirye ta wacce kaza zo ki min kaza ni gaskiya mama Allah dai shirye ki amma sai kin yi addu'a kai mata ko ba addu'a bane idan Allah ya shirye ta waye zai fara jin daɗi? ke ce duk inda kika je in aka yabi yake ai dadi kike ji ko idan kuma aka kushe ta a nan ne za ki dangana wa babanta ai babanta ne bata ta kullum tun tana karama ya ce kaza kada da ke ta baban ne ko amma idan ta shiryu ana yabanta sai ta ce ai wallahi gidanmu ta biyo wallahi ai gidanmu mutanen kirki ne yanzu kika gano cewa gidanku ne lokacin da ta lalace sai a ce wallahi babanta ne shi ma baban in ta lalace ya ce babatta ce kowa yana so ya ne barranta daga gare ta shi ne malam bahaushe ke cewa nagari na kowa mugu ba sai aka ce sai me shi kunga shi sa uba zai ce ai uwa ce uwa ma ta ce me uba ne Allah samu dace Allah kuma ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu mu tuba daga cikin ababen da muke yi na saɓan Allah ina fata mun gane kuma ina fatan in Allah ya daga yau gobe ko kuma sati mai zuwa idan za ku zo nan za ku zo nan ne da hijabi iri ɗaya babu mai kala mai ado da sauransu gaba ɗaya da izinin Allah Allah samu dace mun kwana a cikin za mu tashi a cikin suratul balad malam zai karanta mana bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin wannan sura suratul balad me yasa aka sanya mata suratul balad saboda Allah a farkon suran ya rantse da albalad wannan kalman albalad ana nufin makka Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da garin makka shi sa malaman tafsiri da malaman ƙur'ani suka kidaya wannan suran tana daga cikin surar da ake kira makkiya surar da aka saukawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita a garin makka kafin yayi hijira zuwa madina malaman ulumul qur'an suna cewa saukar aya kashi biyu ne akwai abin da ake kira ibtida'iyun akwai abin da ake kira sababiyun akwai haka kurin Allah sai ya saukar da aya wani abu bai faru ba kawai Allah sai ya saukar da aya Shi ne ake kira ibtida'iyun akwai kuma a'a wani dalili ne zai faru sai Allah ya saukar da aya akan wannan hukuncin wannan shi ne ake kira sababiyun wannan shi ne ake kira dalili kaza ya faru Allah ya saukar da aya kaza to wannan sura babu abin da ya faru amma Allah subhanahu wataala ya saukar da ita kuma farko Allah ya fara ne da rantsuwa a ciki Allah subhanahu wataala yana da iko ya rantse da duk wani abu a doron ƙasa amma mutum da aljani ba su da daman su rantse da wani abu in ba Allah ba shi yasa harfan da ake rantsuwa guda uku ne ko dai wallahi ko tallahi ko billahi wa'annan su ne lafazza guda uku da ake rantsuwa da shi amma duk wani abin da ba wannan ba to yana fadawa ko dai bid'a ko shirka baya kyautatuwa gare ni ko gare ki ki ce kwaran kwatsatan natsa ko ki ce na rantse da manzan Allah ko kuma ki ce na rantse da ka'aba duk wa'annan ba sa halatta sai dai ki rantse da ubangijin ka'aba ina fata an gane ba a rantsewa da ka'aban sai dai ubangijin me ka'aba to Allah subhanahu wata'ala ya fara da la uqsimu bi hadha balad lamun anan للتوكيد والتأكيد na tabbatarwa ne wanda malaman tafsiri suka ce Allah yana ƙara ƙarfafa wannan rantsuwar ne shi sa ya ce la bi hazal balad ai taukidan uqsimu bi hazal balad tabbas ina rantsuwa da wannan gari wani gari kenan makka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci garin makka tunda Allah ya halicci makka ya tsara waɗanda za su yi rayuwa a cikinta ya haramtawa duk mutumin da zai yi saɓan Allah ya saɓa masa a cikin garin makka wanda shi duk saɓan da mutum ya a garin makka ana ruɓanya masa ne biyu mahajjata idan kin je aikin hajji aka zo yin dawafi wa'annan suka zo wucewa aka yi ah, bismillah Allahu akubar kamar yadda mutane ke yi bismillah Allahu akubar bismillah Allahu akubar sai wani ya zo wucewa ya taka ki yace safaran ya hajj. sai kika daga gai yace kin ji mugu wa ya taka ni safaran hajj? sai ke ma kika taka shi kai ma safar to kin ga kin yi haramun saboda garin makka an haramta saban Allah a ciki kun ga anan shi sa Allah ya rantse da garin makka yana nuna mana girman makka saboda annabi Ibrahim ya yi wa makka addu'a lokacin da ya ɗauko matarsa hajar ya ajiye ta tsakanin safa da marwa sa'an nan kuma ya batta da ɗan jaririnta yaranta annabi Ismail ya wuce ɗan tsakanin safaɗin nan da marwa yana tafiya tana ce mai ya za a yi ka ajiye mu a nan wajen da babu abinci babu ruwa annabi ibrahim bai ce mata uffan ba ya ci gaba da tafiya sai ta ce allahu amarka bi haza wai allah ne ya ce ka zo ka ajiye na a nan sai ya juyo ya kalle ta ya ce allahu amara ni bi haza Allah ne ya ce in yi haka kun san mutum da yadda yake ɗaukan zurriyarsa da matarsa sai yi addu'a ya ce rabbi inni askantu zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram li yuqimu as-sala faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum A cikin zurriyata a wurin ɗakinka wanda babu shuka babu komai a ciki sahara ne don su tsaye da sallah ya Allah tunda na bar zuriya na anan ba wajen ba ruwa ba abinci faj'al af'idatan minan nas ka sa ƙungiya ƙungiya na mutane ta hawi ilaihim su dinga zuwa wannan garin warzuqhum min ath ka azurta su da kayan marmari la'allahum yashkurun saboda su zama masu godiya gare ka Allah ya karbi wannan addu'a ko bai karba ba ya karɓa ko ga garin ina makka to shi sa Allah ya ƙara rantsewa da makka yana nuna mana girman garin makka wannan kamar yanda malaman tafsiri suke bayani a ƙarƙashin sa sai Allah ya ce wa anta hillun bi hadha balad kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazauni ne ga wannan garin shine ina garin makka ma'ana ta farko kenan ga wannan aya ma'ana ta biyu shi ne kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an halatta maka yaƙi a wannan gari na awa ɗaya wanda tun da Allah ya halici duniya ya haramta fada a garin makka ko zubar da jini amma kai kadai ne wanda aka halatta maka kuma bayanka ba a ƙara halatta ma wani bayanka ba saboda haka an halatta maka na awa ɗaya shine lokacin da aka yi fathu makka wannan hadisi ne ingantacce wanda imamul bukhari da muslim suka faɗi kamar yadda imamu hassan al-basri ya tabbata da wannan bayanin imamu al-bukhari yana faɗi da imamu muslim a cikin sahihinsa cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadha balad harramahu allah yawma khalaqa as-samawati wal lallai wannan balad al-balad anan ana nufin ina makka haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya haramta ta tunda ya halicci sammai da ƙasai. lokacin da aka haifi aka halicci ƙasa, to kun ga Allah ya haramta wato zubar da jini a Makka saɓan Allah a Makka wani abu na saɓo duka Allah ya haramta shi sa Allah ce wa man yuri fihi bi ilhadin nuziqu min azabin alim duk wanda ya yi nufin barna a cikin garin makka Allah ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi to saboda haka Allah ya haramta ta fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan gari na makka haramun ne saboda Allah ne haramta ta har zuwa ranar tashin kiyama la yu'badu shajaruhu bishiyar da ke garin maka ba a sare ta wala yuktala khalahu yayin da ke garin maka ma ba a kwashe shi wa innama uhillat li sa'atun min nahali wa sallam an halatta min yaƙi a garin makka awa ɗaya a cikin yini shine lokacin da aka yi fatu makka kafin ya shigo abu sufiyan radiyallahu ta'ala anu ya tarbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya yana so yi magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ki saurarensa ya je ya samu Aliyu bin Abi Talib ya ce kaga dan baffanka baya so ya saurare ni sai Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu ya ce ai ka san kun cutar da shi ya ce eh na sani sai ce to me zan yi da zai saurare ni sai Ali bin Abi Talib ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son magana mai daɗi sai ce to me zan gaya masa sai ya ce ka gaya masa irin kalaman da 'yan uwan annabi Yusufa suka gaya wa annabi Yusufa lokacin da suka ga cewa Allah ya fifita shi a kansu me ya faɗi me suka faɗi sai ce ka ce قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين سكتي والله ألا يا فيفيتاك أكم كوديك دا تمن يكسكري da Abu Sufyan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli manzon Allah sai ce tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khati'in na rantse da Allah Allah ya fifita ka akan mu ko da yake da can mun maka kuskure sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yayi murmushi sai ya ce la tasriba alaikum al yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin sai ya bashi amsa irin amsan da annabi Yusufa ya ba ‘yan uwansa lokacin da suka ce masa wannan magana shine la tasriba alaikumul yawm babu laifi akan ku daga yau yaghfiru Allahu lakum Allah zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimin shine mai mafi tausayin masu tausayi shi yasa yace man dakhala baiti abi sufyan fa huwa amin duk mutumin da ya shiga gidan abu sufyan amintacce ne kan wanda ya taba shi shi yasa lokacin da suka taru su ne suka kore shi daga garinsa yau gashi yanzu ya dawo garin ya koma ƙarƙashinsa sai abin da ya ce ya ɗaga kai ya kalle su ya ce ma an tumta an anni fa'ilun bikum me kuke tsammani ni dinnan sallallahu alaihi wasallam zan muku in ji manzon Allah sai suka ce an akhun karim wa ibn karim kai ɗan'uwa uwa ne mai karamci kuma ɗan ɗan uwa ne mai karamci sai manzan Allah ce izhabu wa antum tulaqa ku tafi na kyale ku to Allah ya halatta masa wannan gari a wannan yini wa qad aadat hurmatuha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan na ci makka da yaki na bude ta haramcin ta fa ya dawo shi sa yace wa qad aadat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams yau nan haramcin makka ya dawo kamar yadda ta haramta jiya saboda haka kada ku ce ai zan Allah sallallahu alaihi wasallam an halatta mai ita ala falyuballigh ash-shahidul ghaiba wanda ya halacci wurin nan a yanzu dinnan da nake bayani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa wanda bai iso ba a wani lafazi sai ya ce fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qulu idan mutun yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta yaki a garin makka na awa daya to ku ce wa irin wannan mutum inna allaha adina li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'zan lakum Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam izinin yaƙi a garin makka na awa ɗaya a cikin yini bayan ta bai ƙara yi wa wani makaluki izini ba saboda kada wani ya zo ya ce aito manzan Allah an bashi dama saboda aka nima barin ɗanje da bom ɗina in ɗana a garin makka ba yi da wannan hurumin shi sa wanda ma zai nemi shiga garin makka da yaƙi kashi biyu ne kashi na farko wata runduna ce ta sojoji za su so su shiga makka su rusa ta shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce yagzu jaishanul ka'aba akwai wa'ansu runduna na sojoji za su so su rusa ɗakin ka'aba fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah zai shafe na farkonsu da ƙarshensu sai abin yi wa nana Aisha ta girma sai ta ce kaifa yuktafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim man laysa fihim wa fihim aswaquhu ta yaya Allah zai shafe na farko da na karshe a cikinsu akwai wanda kawai yazo wucewa ne aikin wani ibada ya kai shi ko makamanci ko kasuwanci sai manzon Allah ya ce yukhsafu awwaluhum wa akhiruhum thumma yub'athu kullun ala niyyatihi za a shafe na farkon su da na ƙarshe amma kowanne daga ciki za a ta da shi gwargwadon niyyarsa wanda ya zo da niyyar rusa ɗakin kaba shi Allah sai kama shi da wannan wanda ya zo don kasuwanci shi wannan ba ruwan shi Allah ba zai kama shi da wani laifi ba amma laifin wa'ancan ne ya shafe shi saboda Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da laifi idan ta zo ba ta takaita akan waɗanda suka yi barnan kadai wanda ma ba ruwansu sai Allah ya taba su da wannan saboda laifin wa'ansu saboda haka wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi nan na biyu shi shine dajjal dajjal ne zai zo a kan cewa yana so ya shiga garin makka a lokacin da yake so ya shiga garin makka da madina Allah zai turo mala'iku za su zagaye garin ka'a wato makka da madina ba zai samu daman shiga garin makka ko madina ba a lokacin sai annabi isa ɗan maryam lokacin Allah ya dawo da shi idan ya zo abinda zai yi shi ne idan suka haɗa ido hudu wato ido biyu da annabi isa sai dajjali ya narke kamar gishiri sai ya gudu sai annabi isa ɗan maryam ya bi shi zai gudu tare da shi akwai mabiya da yawa mabiya da yawansa akwai yahudawa sai iyayenmu mata iyayenmu mata ku ne kuka fi yawa a cikin mabiyan dajjal dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ta ashabu sunan yake cewa mutum zai daura yarsa ko matarsa ko kanuwarsa saboda ya ji labarin dajjal ya fito saboda fitinan da yake da shi amma yana sakanta tana fita shi kenan sai dai tafi dajjal saboda bala'i da musiba da dajjal yake fito da shi kun san dan karaman abu shi ke jawo hankali shi sa bokaye ba waɗanda suka fi kamawa kamar mata kina zuwa sai ka ji ya ce hajiya wacce a sai ki ga ba ki san shi ba bai taba mu'amala da ke ba amma ya san sunanki ba mijinki shine alhaji wani ba sai ka ji ta yi la'asar eh wallahi kawai tana gani ai shi kenan ai bukatar ta ya gama biya ba yake ita ce wacce ba eh wallahi jakan ba zai ajiye gefe kawai sai kaga an yi haka an nasu. ana ganin shi kenan shi kenan ta yi saduda tana ganin cewa ai bukatar ta ya gama biya Ɗan karama abu sai ya ɗauke mata hankali shi kenan kawai sai kaje ya ce to aikin ki miliyan daya jikinta na bari Ɗan kuɗin da mijinta ke ɗan sa mata akan kawai sai ga ko kuma sai ta haɗa baki da likitanta sai ta kwanta a sha andrew liversalt kawai sai kaga ta faɗi yiwu kun fana fitowa a baki me kawai miji sai dauke ta ruu a tafi da ita asibiti ana tafiya da ita asibiti da an yi negotiating da likita sai likita ya ce wallahi ai stress ne mata yawa a bari sai ta yi kwana uku sai a sa mata drip sai a sa mata drip sai a mata alluran bacci idan mijin ya ga mata alluran bacci ai yanzu ba ta san damuwa ana so ta yi bacci ne sai kaga mijin in ya leko ya ganta ana sa mata drip shikenan sai ya tafi sai yana tafiya sai kaga ta farka yake ba ka ce kai baka iya ba sai a cire wannan sai in an cire shi kenan bayan kwana uku sai likita ya kawo wa mijinta zungureren bin. sai a yi ka samu raba da likita sai a yi 50-50 ita ta jarabi shi ma ya jarabi to abu kankani shi ke jawo hankalin mata to ki sani cewa sai Allah ya tambaye ki gobe kiyama idan kika yi wannan aiki Allah shiryar da mu to a wannan hali dajjal yana jan mutane da yawa kuma mafi galibi iyayenmu ne mata Allah ya tsare iyayenmu saboda haka a za a kashe shi ne a babul lud a garin Palestine to shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wa an ta hillun bi hadhal balad sai Allah ya ce wa walidin wa ma walada da uba da abin da ya haifa nan Allah ya rantse da annabi Adam alaihi salatu wassalam shine walid shine baban duk wani mutum wannan kamar yadda mujahid da abu salih da qatada da imamu Ba'hak da Sufiyanu thauri da sa'id bin jubair da imamu suddi da hasan al-basri suka faɗi da kuma shurahbil bin sa'ad dukkansu suka ce walid anan ana nufin annabi adam wa ma walada da kuma abinda annabi adam ya haifa shine ƴaƴan annabi adam Allah ya rantsi duk wannan yana nuna mana Ubangiji yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama, amma ni da ke ba mu da iko mu rantse sai da wa, sai da Allah. Allah maɗaukaki ya ce, Laƙadi khalaƙanar insana fi kabadin, haƙiƙa mun halicci ɗan Adam fi kabadin a cikin wahala. Ɗan Adam an halicce shi cikin wahala. Iyaye mata ku duba yanda kuke hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan mahaifiyarka ta samu cikinka cikin wahala kuma ta haife ka cikin me wahala wata kafin ma haihu sai ta suma haka ne wata kafin ta haihu ita da kanta ma ba za ta iya haihuwa ba sai an mata me cs duk wannan me yake nuna mana cikin wahalhalu yau tun ranan da kika yi cikin wannan yaron ciki ya shiga sai ki ji sistem ɗin jikinki gaba ki ɗaya ya canza haka ne sa'annan ruwa ma ba kya jin zaƙinsa kamar yadda yake da zaƙi jin ƙamshin abinci ba ta iya abinci sai nan da wata biyar tun daga ranar da ciki ya shige ta kun ga wannan duk wahalhalu ne ko sa'annan kuma kai da kake ɗan adam kana cikin cikin mahaifiyarka a matsayin mai ɗugon mani? sa'an nan ka yi kwana arba'in kana ne kana jini sa'an nan ka yi kwana arba'in kana ne tsoka daga nan Allah zai fitar maka da kai ya fitar miki da ido ya fitar miki da hanci ya fitar miki da baki ya fitar miki da kunne sa'an nan a sanya wa wannan namar ƙasusuwa a jikinsa sa'an a fitar miki da hannu sa'annan a tsaga miki tsagun hannun da ke tafin hannunki ƙafafuwanki sa'an nan idan mace ce a sa miki sinadarin da ‘ya mace take bukata a jikinta kyauta kin biya Allah ne aka miki wannan gatar? eh to Allah kuma da kika zo duniya lokacin da babarki za ta haife ki ki duba saboda hikima ta Allah ba ta san yadda aka yi ba kawai ana push tana wayo ana push ta ce ba zan iya ba wayo ba zan kaza ba tana yi kawai sai dai ta ji kawai kan yaro ya fito menene wannan kin biya Allah ne Allah ya miki wannan aikin ko kin biya Allah ne Allah ya ba yaron dama ya fito saboda Allah cikin hikimarsa lokacin kina wahala kina wahala wata ma tana cewa to yanda na wahalar na ai ba zan ƙara haihuwa ba sai nan da shekara uku ina ba ta an gane kin dama faɗin wannan kina haihuwa shi ke nan sai ki ji kaman ba ke ba kuma kin manta da wannan wahalar da kika sha sa'annan kuma yanzu ba kya so ki ga wani abu ya samu wannan yaron saboda yanzu kin san wahalar da kika sha to wahala cikin wahala wannan duka Allah yana mana ne ba don komai ba saboda mu gane irin darajar da Ubangiji ya yi maka a matsayinka na ɗan adam Allah ya miki wannan falala wallahi ba don komai ba saboda yana so idan kin zo duniya ki bauta masa ke kuma da kika zo kika zauna kika ce mm, mm, ni wallahi ba zan iya sa hijabi ba babana ne fawa ne babana shine famsek kaza ko babana shine shugaban kasa ko babana shine gwamna ko kuma babana shine ciyaman ko babana shine kaza gaskiya ni ba zan iya sa hijabi ba in shiga cikin local girls hmm. ke ga ki baturiya sannu hmm. girls din ma girls eh wai ita eh ita baturiya saboda haka ita ba za ta iya sa hijabi ba ai takura ne ga ana zafi ga kaza wallahi jahannama ya fi zafi fiye da yadda kike tsammani in zafi ne Allah ji matan da suke rayuwa a sahara ko za ku gaya wa kasashen laraba zafi amma haka suke haƙuri suke sanya hijabi saboda suna neman ina aljanna ke kuma ga kinan kira nan wai ki sa hijabi kina ganin wai wai cikas ne in ma za a sa hijabi wallahi malam even if i'm going to wear hijab i'm going to use muslim in america wai dan hijabin nan da ke zuwa nan wai shine za ta sa i ah, is okay now is it not just to cover my face my my head ai shi kenan na sa musulmi na amerika ai shi kenan wai sabon musulmi a Amerika shine dan hijabun nan da yan banki ke sawa wai irin ta ki kawai in ta sawa na yi ki? ai takwa hahuna tsoron allah a nan yake E, in yana nan ai za a gani a gabanki ina ba ta an gane allah sa mu dace adam cikin wahala a yahsabu allan yaqdir alaihi ahadun wai shin dan adam yana tunanin babu wanda ke da iko a kansa Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina turja'un wai shin kuna tunani haka kurin muka halice ku kara zube ku ba masu komawa bane zuwa gare mu akwai wanda yake zai iya buga kirjinsa ya ce wallahi ni ba zan mutu ba akwai akwai wacce za ta iya cewa aini yar gatar Allah ce ba zan mutu ba eh akwai wacce za ta isa ta faɗa haka to ashe kenan wata rana za mu komawa Allah subhanahu wa ta'ala to me kika tana dawwa kanki da idan kin mutu Allah zai tambaye ki wani irin amsa zaki bada idan Allah ya tambaye ki zaki ce kina jira a'a sai kin yi aure masu cewa sai nayi aure kafin na tuba to kika sani ko Allah ya kaddara miki ba zaki aure ba sannan ki mutu sa'annan ko ko kin sani cewa Allah ya ƙaddara a rayuwarki haka ki koma ga Allah ba za ki samu miji ba shin kin sani cewa Allah ya rubuta miki za ki samu mijin kuma ta sanadiyar shi ne wake badawa Allah wake hanawa Allah to ke kika ce a'a ke sai kin yi aure tukunna za ki fara sa hijabi me dalilinki saboda kina ganin cewa wai idan kika fara sa hijabi ustazai ne za su taya miki ke kuma ba kalan ustazai ba ce saboda haka ke kalan masu kuɗi ce yadda nake fara ɗin nan haba ai sai famsek ne yadda nake bombita color ɗin nan haba ai ga dimpu dina ga kaza na ai wallahi ina ina da pointed nose ai ban isa ina sai kaza wannan ibada kike yi Allahn da zai azurta ki da ɗa namiji ki aure shi shine ya ce ki sa sai kika ce ba za ki ba da yawa mata kila wannan rashin sa hijabin ku ne Allah ke muku ukuba ya hana ku maza ba ki sani ba in ba ki sani ba to bari ka miki tunanin kusa kin ki sa hijabi wai kina tunanin ai a in maza sun kalle ki za su yaba sun gama kallo sun yaba sai kin wuce sai su ba za su aura ba nan wata bayar Allah ta bada labari ta ce masu a kawo ruwan nan a angwarimi sun zo wucewa sai dan ya ce buba ga 'yan mata sai ce wallahi kyawawa amma ba na aure ba wallahi ta ce ina bayansu suke faɗin haka ta ce malam wallahi 'yan matan nan kyawawa ne amma gyalla suka sa kuma sun ɗan mammatse jikinsu sun sa irin fitat ɗin nan da mata ke sawa Ya ce ta ce da bakinta ta ce malam sai na tuna maganan da kake gaya mana wato idan irin wa'annan ma za su finalizing su ce ba na aure ba to ina ga mutum mai hankali mai addini da sauransu wallahi haka matan nan ta ce. to ashe kenan ki taba tambayan kanki ba dalilin da ya yasa Allah ya hana ki miji ba Allah da ya halice ki shi ya ce ki sa hijabi kuma waye ke bada mijin waye ke bada Allah ko to sai kika ce ya ce ki sa hijabi kika ce ba zan sa ba kuma kina so ya baki mijin zai yiwu ku kwatanta kanku ya kuke yi wa ‘ya'yanku idan suna muku biyayya ba in ta nemi a wajenki kina bata ba saboda me saboda tana miki biyayya wacce ba ta miki biyayya idan ta zo ta ce mama ina son kara ta shi ki bani waje bani da shi ba haka kike cewa ba me yasa kika ce mata ta tashi ta baki waje saboda kina ganin bata miki biyayya to ubangijin da ya halice ki ya ce ki yi kaza kika ce ba za ki ba to daga cikin ukubar da Allah yake yi wa bayansa sai ya dan hana ki miji kila za ki iya tunani ki tuba ki koma ki gani ki tuba ki gani daga wannan azumin ki ce in Allah ya yarda na daina yawo ba hijabi ki gani kina zaune wallahi mijin ma da Allah zai ka miki ba za ki taba tsammanin irin shi a rayuwarki ba ki gwada ki gani Allah da ya halice ki shi ya daura miki wannan Allah sa mu dace sai Allah madaukaki ya ce ya kulu wannan dan adam zai ce ahlaktu malan lubada na kashe dukiya mai yawa na kashe kuɗi mai yawa saboda haka ni yau na dan kashe kuɗi mai yawa to ta yaya zan yi idan taimaka na siya kaza na siya yadi kaza na siya su swiss na siya su kaza su waye waye waye na siya wannan kawai kin dinga wani lissafi kenan ki bada fi sabilillahi ko ki agaza ko ki taimaka wallahi wannan watan nayi budget da yawa na kashe kuɗi da yawa saboda haka ni ba zan iya kashe wani abu ba yahsabu allan yarahu ahadun wai shin wannan mutumin da yake cewa dan na kashe kuɗi da yawa ba zan yi infaki fi sabilillahi ba yana tunanin ba wanda ke kallonsa a taimakawa mabukata a taimakawa makwabta wata ba a gidanta kowace rana akwai lissafin abinda mijinta ya ajiye mata saboda yalwata yau kila zabi za a ci gobe kaji za a ci jibi talatala za a ci gata dawisu za a ci citta me za a ci a gidanta za a ci kifi kuma wani irin kifi na ruwa washe garinsa kuma mai za a ci a kifi na pond washe gari a rago ne aka aje an yanka raguwa an ja namansa washe garinsa a sa ne akwai namansa a akwai kaza akwai kaza komai a yalwace amma kuma me in ka duba in a gefansu akwai makwabta sai ka ga wa'annan makwabtansu ba sa samun abinci sai dai wa'ansu idan sun zubar akwai wanda ya zo gittawa a wata anguwa daga cikin anguwanninmu kuma na tabbata a cikinku akwai wanda suke cikin wannan anguwan ya ce sai na gefen ne gida ne ga abinci nan ga nama ga sauransu wai ya kawai saboda isa da kasaita nama ce fa ya kwana saboda haka su ba za su ba almajirai ba ba za su ba makwabta su ci ba sai aka zubar da shi ta baya makwabtan suka zo wuce suka ga naman yaran suka musu magana suka zo suna tsintsincewa suka wanke suka koma gida aka yi miya da shi shine suke ci ita kuma ga sunan sun zubar saboda su ga isa shi Allah ya wadatar da su ga isa su ga su Allah ya wadatar da su su sun fi ƙarfi su kyautar to irin wa'annan ku mata masu irin wannan ku kuke jawo wa mazajenku bala'i ku ga da yana da kuɗi idan Allah ya tashi karya shi sai yi warwas eh ki ga abinci ma yana gagaransa a gidansa bai san cewa bala'i bane wanda matarsa ta jawo masa a gida saboda haka idan kin san kina wannan ki ji tsoron Allah ki agaza ku taimaka kada ki ce ai ku kun fi karfin kaza saboda haka ku ba ruwanku sai kaza sai kaza ina fata an gane saboda haka ku taimaka Allah sai ya taimaka muku ku ji kan waɗanda suke doron ƙasa Allah wanda ke sama sai ya tausaya muku ya ba ku abin da ku taɓa tsammani ba amma idan kuka ce a'a ku dabararku za ku yi to sai Allah ya kyale ku da dabararku kuma babu wanda ake haifansa da dukiya babu wanda ake haifansa da dukiya saboda haka ku yi ƙoƙari ku gyara ku da Ubangiji, saboda dalilin wannan ne yasa da yawa daga cikin mata suke faɗa cikin matsala musamman ‘yan mata a yau, saboda suna son ready made ita tana son kawai wanda yake da shi a yanzu nan muka zauna da wani bawan Allah muke magana yace malam me yasa ba a zuwa neman ƴaƴanmu ne sai nace ƴaƴanku suna son ready made ne nace ƴaƴanku suna son ready made ne kuma ba kowa bane ready made akwai wanda da yana da shi yanzu babu akwai wanda yanzu baya da shi gaba zai samu to akwai wani bawan Allah yana gefe sai ce kai malam na ji daɗin wannan maganarka barin baka wani labari malam wannan ya faru ne a anguwanmu wani yaro yana nan gefe ya ce wallahi malam ɗan ƙauye ne yaron nan ya ce malam yaron nan ya karanta yana gani chemical engineering ne ya ce ya karanta chemical engineering ya ce yaron nan ya ɗauki daily trust ya ga wani advertisement da aka yi na wani kamfani na wato na mai ya ce sai ya rubuta application ɗinsa ya tura ya ce malam sai aka kira wannan yaron interview ya ce malam wallahi da aka kira su interview su 44 suka zo ya ce a wannan interview ɗin da suka yi kowa aka bashi miliyan uku uku ya ce da ya dawo ya zo ya same ni saboda yana ma ni sai ce anya wannan ba yankan kai suke so su yi da shi ba za a kira shi interview a ba shi miliyan uku shi ba ba zai je ba ya ce sai na karbi abin da ɗin na duba ya ce sai na ga yawancin manyan arewa ne su ne suke karkashin wannan abin nan kamfani ɗin sai na ce mai a'a ba komai kada ya damu ya je ai daily trust ma na arewa ne ya je ya ce malam da suka koma an gama interview aka kira su an ɗauke su aiki sai aka ba kowa su ashirin da biyu aka ɗauka sauran da ba a ɗauke su ba ya ce aka ba su miliyan ɗaiɗai kaga sun tashi da miliyan nawa kenan hurhudu ko ya ce wa'ancan da aka ɗauke su ya ce sai aka ba su miliyan biyar biyar kowa ya je ya shirya kafin ya zo ya ce yaro ya tashi da miliyan nawa takwas yaro ya tashi da miliyan takwas ya ce malam kasan nawa ake biyan su duk wata ya ce malam wallahi duk wata ana biyan wannan yaron miliyan sha biyu ya ce haka yaron na ya zama mai kudi yanzu ya ce abin da ya burge ni duk yan uwansa ya ɗauke su ya kai su jami'a ya kai su afti duk yana ɗaukar ɗawainiyarsu ya ce ko ni da na yi rashin lafiya kwanaki ɗin nan da kuka zo gaishe ni ya ce miliyan ɗaya ya bani kyauta wannan a rubuta a goshin shi ga dan kawai ya zama mai a ya zama dan birni ko tunda akwai kaya to ashe kenan ba burgewa bane a ce sai ready made kana ganin cewa abin da kike yi Allah baya kallon ki abubuwan da kike yi na saban Allah kina tsammani Allah baya kallon ki wallahi wa'ansu suna da mazajensu amma kuma suna zuwa su yi wani aikin da bai dace ba akwai mutumin da yake jin haushi da damuwa saboda ababen da matarsa take yi abin takaici wa'ansu za su mallake mazajensu wa'ansu asiri za su yi da makamancin haka nan muke karatu bayar Allah ta zo da wata bayar Allah ta zo da kaninta ne cewa matarsa suna suspectin ta masa asiri ya kama ta ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba ba so hudu ba ba so biyar ba ba so shida ba da namiji sai da su ‘yan uwan suka zauna suka ce kai sun ma ba su yadda ba kawai ya rabu da matar suka kori matar daga gidan shi ba shikenan wai sai ya fushi ya daina zuwa office ya daina cin abinci ya daina fita yana gida wai in suka shigo sai ce ah ya kuka ganta ya tana nan lafiya ta mai asiri nan na tambaye shi nan muka zo muna magana da shi ya sai ce wallahi fara ce wai fara ce kamar in kwada mai mari na ji abin takaici me ya jawo abin da mata kuke yi wa mazajenku kuna tunanin Allah baya kallon ku ina wacce za ta je tana aikin da bai dace ba ko ta yi asiri ga kishiya ko ga mijinta ko ga ‘yan uwanta ke kina tunani Allah baya kallon ki? shi sa wani mawaki ya ce ana Lavi, ugulikul abuwa ba mujitahidan alal ma'asi wa ainullahi tanzuruni ni ne ke kulla kofa akan saban Allah kuma alhali idan Allah na kallo na lokacin da kike yi kina tunanin ba wanda ke kallon ki ko amma me wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicce ki yana kallon abin da kike yi me zaki ce idan a daidai lokacin ya turo mala'ika ya ce a zare ranki me zaki ce me zaki ce masa idan kika mutu kina cikin wannan hali me zaki ce wa Allah kamar bawan Allah da yace nan a hanyar Kano wayansu suka yi hatsari sun ɗauki mota sun cika motan da music ya ce wallahi muna lakkana musu kalman shahada yaran nan yana chorus ɗin wakan da ke cikin mota har ya mutu to me zaki ce wa Allah kana tunanin Allah baya kallon ki alam naj'al lahu ainihi sai Allah ya dinga zaƙulo ni'imomin da ya miki Allah ce ashe ba mun sanya miki idanu guda biyu ba walisanan wa shafatai da harshe da labba guda biyu wa na najdain Allah ce kuma muka shirya da ke hanyoyi guda biyu aka nuna miki gaskiya kuma aka nuna miki ƙariya. yanzu sai aka kyale ki ki yi abin da ya dace Allah ce hal'ata ata'ala insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira sai Allah ce inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ce mun shiryar da kai hanya madaidaiciya muka nuna maka gaskiya muka nuna maka ƙarya ko dai ka bauta wa Allah ka gode masa kenan ko kuma ka butulce wa ni'imar da Allah ya yi maka ka ci gaba da saba masa wanne ke kike yi ki tambaye kanki ke Allah ya tambaye ki a wannan hali me zaki ce na'am me Allah madaukaki ya ce fa laqad hamala aqaba wa ma maɗaukaki bayan ya fito mana da ni'imomin da ya yi mana ya ce miki alam na ja'allahu ainihin wa lisanan wa shafatain wa hadainahun jidayin, ya ce ba ashe ba mun sanya miki idanuwa guda biyu ba kin ba Allah kuɗi ne Allah ya halitta miki wa'annan idanuwan ya liƙa su kin biya Allah ne da ya baki iko kike gani baki taba shiga ai center kin ga wata in kyawun fuska ne kamar ita ta tsara wa kanta haka ne amma me idan babu haka ne Allah ya miki wannan ni'ima sa'annan walisanan wa shafatain ya miki harshe da labba guda biyu sai ki ga wata kyakkyawa sai kin zo kina magana wacce kaza kaza kaza kin gama magana sai ta yi miki hmm. ba ta me ba baki ce kurma ce ko sai ki tausaya mata wannan ba ni'ima ba ce Allah ya miki ita ta yi Allah laifi ne Allah ya mata haka a'a gwada ta yake yi kema da Allah ya baki labban Allah yana gwada ki ne to me yasa ba za ki yi amfani da labbanki da harsanki ki karanta Qur'ani ki yi tasbihi ki gode wa Allah ki nemi Allah ya yafe miki ba sai Allah ya ce wa hadainahun najdain kuma muka shiryar da ku ta farki guda biyu muka nuna muku gaskiya muka nuna muku ƙarya muka ba ku iko ku iya fayyace gaskiya da ƙarya duk mutum ya san abin da yake yi mai kyau ne kuma duk mutum ya san abin da yake yi mara kyau ne haka ne to Allah ya baki wannan dama sai Allah ya ce falaqta hamal aqaba wai me yasa ba za ki bi hanya mafi kyawu ba sai Allah ya ce wama adraka mal aqaba wai me ya sanar da ke ƙarshe mai kyau shine wato tafarki na tsira fakku raqabatin to ki enta bawa shine hanya na tsira idan kika yan tabawa ba ƙaramin lada ake samu a cikin yan tabawa ba ta yaya za a ‘yanta tabawa bayi akwai su a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya umarci Bayansa da ‘yanta su to yanzu mafi galibi babu bayi dalilan da ke sa a samu bayi babu su yanzu to amma me akwai wa'anda muke suke mana hidima yau da gobe Allah ya yi ku mawadata yanzu idan kina so ya zama kin yi abin da za ki samu irin wannan ladan saboda hadisi ya inganta a cikin musnad na imamu ahmad daga abu huraira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man a'taqa raqabatan mu'minatan duk mutumin da ya yanta bawa mu'mini a'taqa Allahu bi kulli irbin minha irban minhu minan nar Allah zai yanta kowace gaba daga cikin gabban jikinsa daga wuta hatta innahu la yu'tiqu bil yadi al yada har ta yanda zai kasance hannun da ya ‘yanta na bawa shi ma za a ‘yanta hannunsa, wabin rijilin rijila, kafan bawan da ya ‘yanta shi ma za a ‘yanta kafansa daga wuta, wabin farjil farja, haka kuma al'auran bawan nan da ya ‘yanta shi ma za a ‘yanta shi daga wutan jahannama. Faƙala Aliyu bin al-Husayn, هذا من أبي أنت سمعت هذا من أبي هريرة yake cewa wannan bayanin kaji ji shi ne daga abu huraira sai sa'idu yake cewa na'am eh na ji wannan bayani daga abu huraira yanzu idan Allah ya azurta ki ya wadata ki kuna da dukiya mai ɗimbin yawa akwai wa'anda suke zuwa raɓanku suna cin wannan albarkacin wannan dukiya musamman wa'anda kuke ɗauka suna muku hidima a gida sai kuka ɗauki 'yan mata yara ƙanana to yaran nan fa ku sani cewa haƙƙi ne a kanku yanda kuka sa ‘ya'yanku a makarantu masu tsada su ma a nan makarantun za ku sa su haka ne a ka'ida addinance yanda kuka kai yaranku islamiyya suna zuwa su ma yaran nan da kuka ɗauka suna muku hidima ku kai su ina islamiyu masu wanda ‘ya'yanku ke zuwa sa'an nan tufafin da kuke siyan wa ‘ya'yanku suke sawa shi shari'a ta ce ku siyan musu su masu sa haka manzo Allah ya ce wannan hadisi ne kuma ingantacce a Bukhari da Musulun. ina fata an gane lokacin da suka girma za su aure sai kuka agaza musu in mata ne kuka yi musu irin kayan da kuke yi wa ‘ya'yanku don girman Allah ku gaya min wace irin daraja ne za ku samu a wajen idan yaran nan zai misaltu eh wani irin daraja za ku samu a wajen iyayen wannan yaran zai misaltu za su girmama ku ko ba za su girmama ku ba sa'an nan ga ɗimbin ladan da za ku samu a wajen Allah idan maza ne kuma kuka ɗauka suna muku wanki ko kaza idan za ku fitar da zakka mijinki zai fitar da zakka in har zai fitar tunda yanzu mawadatan da muke da shi ba sa fitar da zakka dan da suna fitar da zakka da irin wannan talauci da kunci da mutane ke ciki da ba za a samu ba wani bawan Allah ya ce mun yayi aiki da wani mutumi sai ya ce mai lokacin fa zakka yayi ya kamata a fitar da zakka sai ya ce mai to ya fitar mai da list abinda zai fitar na zakka ya ce malam could you believe that wannan mutumin kudin da zai fitar na zakka 30 billion ne 30 billion naira ya ce da na fitar da list da ya ji na ce mai 30 billion shuru ya yi bai ƙara mun maganar zakkan nan ba kunga 30 biliyan a cikin nan garin kaduna duk wani musulmi akalla sai ya samu miliyan biyu ko uku duk musulmin da ke garin kaduna baligi sai ya samu miliyan biyu ko uku a 30 biliyan ɗin nan da an gusar da talauci ko ba gusar ba to amma saboda ba a fitarwa to maimakon idan mijinki ya tashi fitar da zakka sai ki ce a ba wannan mutumin da ke muku hidima a gida mai muku wanki ko kuma mai muku shara ko makamanci haka in miliyan ɗaya ne su uku ko su hudu ku ce mijinku ya kasa shi hudu kowa a bashi 250 in Allah yadda inda ya ja jari da wannan in Allah yadda Allah zai sanya albarka a ciki an gusar masa da talauci ko ba gusar ba to ke ma haka Allah zai gusar miki da gabanki daga shiga wutan jahannama Allah ya sa mu dace saboda haka Allah madaukaki yace fakku raqaba a enta bawa au it'amun fi Zimas zi maɗaukaki ya ce au ita'amun ko kuma a ciyar da fi min zi gaba ciyarwa a ranar da ake cikin kunci bi ma'ana ku ciyar da mutane a lokacin da mutane suke da cikin kunci yanzu a halin da muke ciki mutane na cikin kunci da damuwa idan kuna da hali ba sai kin jira namijinki ba kila ma'aikaciya ce ke kina dan samun kudi ki yi budgetin din abin da ki taimakawa mabukata a wannan wata misali sai ki fitar da dubu ɗari e a cikin dubu ɗarin nan in kika sai buhun shinkafa akalla za ki samu buhun shinkafa na goma sha biyu ko buhun shinkafan nan guda goma sha biyu sai ki duba ko kuma ki siya ɗan ƙaramin buhu-buhu haka sai kin ga in kika sha biyu sau gida biyu an samu na ashirin da na hudu sai ki kasa wannan shinkafan ƙaramin buhu ki ba da gida ashirin da hudu kin san ƙaramin kin san irin ladan da za ki samu a wajen Allah kin san farin cikin da kika sanya wa wannan gidan Allah kaɗai ya sani manzo Allah ce man nafasa an mu'minin kurbatun min kurabin duniya nafasa Allahu anhu kurbatun min kurabin akhira duk mutumin da ya kwaranye wa wani mu'mini bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya Allah zai kwaranye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin lahira menene bakin cikin lahira ku bani amsa menene bakin cikin lahira wuta to idan kika yi wannan Allah zai kwaranye miki wannan Allah zai yanta ki daga shiga wuta ko ba zai yanta ba to me yasa ba za ki yi wannan ba sai dai ki shake kudin ki kice ai wallahi ni ina so yau wannan ya wannan yadin nan da ake sayarwa dubu ɗari nawa ake kira me sunan shi kun sani ba za ku faɗi ba shine swiss ko shine shine shine ko ba shi ba shine shine dubu ɗari ko Aha. wannan wata tana nan tana target ai wannan sallan da da swiss zan sha eh maimakon ki siya swiss ki dauka ki yi wannan taimakon kila ta sanadiyar wannan Allah ya baki aljanna in budurwa ce kun san 'yan mata za ta ce i ni i am just a spinster sannan spinster yanzu shi kenan ba za ki shiga aljanna ba kina aiki kina samun kuɗi wannan kuɗin da kike samu ki sarrafa shi ki taimaka ki taimaka ki gani Allah ba zai miki budi ba kuma in ma miji shike nema wallahi ki yi wannan domin Allah ki gani Allah zai kawo miki budi ko ba zai kawo miki ba ki yi wannan ki gani Allah sa dace saboda haka Allah madaukaki yace a ah, ki ciyar a lokacin da ake da bukatarsa wani irin wa za ki ciyar sai Allah ce yatiman za maƙaraba maraya mafi kusa da wato danginki na kusa ki ciyar da maraya danginki na kusa baban shi ne ya rasu a cikin makwabtanki kuma danginki ne sai ki ɗauka ki agaza ki ciyar da su ki gani sai Allah ce au miskinan za mataraba ko kuma miskinin da yake yayi budu-budu da ƙasa wancan miskini talaka nan kuma gashi maraya amma ɗan uwanki ne na jini wannan kuma sai aka ce ko kuma miskini mabukaci wanda ƙasa ta mai budu-budu bi ma'ana yana cikin wato makura na taimako yana bukatan taimako idan kika sa mai farin ciki kin san irin daɗin da Allah zai ji akan wannan aiki ya baki aljanna akwai wata bayar Allah da ta taba turo wa wayansu bayan Allah taimako budurwa ce da aka ɗauki wannan taimakon aka kai ma wata mata ta fito ne ma tana da marayu ta fito abin da ya fito da ita daga gidan tana tunanin me za ta yi wa 'ya'yanta ana ba ta kuɗi sai ta haka wannan kuma ba waye ba ni sai aka ce Allah kawai sai ta fashe da kuka ta fashe da kuka tana addu'a tana kuka tana addu'a tana kuka wannan budurwa ce ta sa mata wannan farin ciki kukan da take yi na bakin ciki ne ko na farin ciki sa'an nan kina tunanin Allah zai kyale ta haka to ke ma me yasa za ki irin wannan ba ki duba anguwan da kike akwai mabukata ko a gidanku a cikin waɗanda suke zuwa yin hidima a gidanku akwai mabukata ku yi musu mana me yasa ba za ku yi musu ba ina fata an gane to shi sa Allah maɗaukaki ya ce irin wa'annan su yi su taimaka su agaza shi ne Allah maɗaukaki ya ce, au miskinan za matraba sai Allah maɗaukaki yake cewa sun makana minan lazina amanu sa'an nan ya kasance ga waɗanda suka yi imani da Allah wata wasau bis sabri suka yi wasilci da yin haƙuri da juna wata wasau bil marhama kuma suka yi wasilci akan tausayawa juna idan kina tausayawa mijinki kina tausayawa kishiyarki ke ma Allah zai tausaya miki irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa waɗanda suke doran ƙasa wanda ke sama shi ma zai tausaya muku shine kada ki dauko wa mijinki jangon abin da yafi karfin miji ki ce ni dole sai an mu ai haka ka dauko ni daga gidan babana ka san babana kaza ne ana mun kaza ana mun kaza saboda haka ni ma dole sai ka mun baki tausaya wa mijinki ba babanki shine mai kudin ba mijinki ba haka ne kuma shin dan babanki na da kudi dole wanda zai aure ki sai mai kudi idan kika ce dole wanda zai aure ki sai mai kudi kuwa zaki dade zaki kwantai kuwa dole ki nemi wanda Allah subhanahu wataala ya baki wanda shari'a ta ce ki duba sharuɗan da idan ya cika ana bashi bi ma'ana yana da sana'a gwargwado ba lallai bane sai ya tara a'a da ya aure ki zai iya ciyar da ke abincin da ake ci yau da gobe safa da rana da dare zai iya ciyar da ke ya tufatar da ke shikenan Allah shine mai azurtarwa idan kika ci gaba da tafiya Allah idan ya ga dama zai iya zuwa ya ne ya azurtar da shi kila ma ya dara na mahaifinki amma in kika ce dole sai wanda yake da ready made kamar yadda yan mata ke cewa mace ce za ta zo ta ce da Allah an samu miji ana tana so sai ka abin da sai ka ce a ah, shi wannan ba ready made ba ba irin mijin da take so ba kenan wani irin miji kike so a kina tana son mota mai numfashi sai ya zo da wani dankare da mota mai numfashi sai ka an ce ah, ya duka wancan ashe wacce ta samu nagari wallahi muna barin ciki a yi maza a turo kada a abin nan shi kenan fa lokacin ne aka samu mutumin kirki sai kuma ya zo ta aure shi in ya dinga soka mata uppercut naushi iri-iri sai ba na ce wallahi da ba haka ba na ce dai to da dai san ya fi ya fi dai talakan da bakanta talauci za ka ci ya dake ni kuma zai bani kudi ai ya fi aka ba ta ke cewa yanzu wai da ke ta ya bata kudi ai ya fi da a bata cikin talauci kuma ba a bata abin da take so sai ka zo sai ka ga an ɗan fanabitin ɗin fuskanta hancin ya ɗan mokwaɗe idan ya ɗanyi yi abin nan ke ya ce da ce wallahi jiya ne na zo fita ƙofa ya buge min alhali mijinta ne mata boxing cikin dare saboda haka a canza a yi taimako a taimakawa wanda ke ƙasa, Allah wanda ke sama zai taimaka muku Allah sa mu dace Allah madaukaki yace masu taimakon nan wanda suke wasilci da haƙuri da wasilci da taimakawa juna a tausaya wa mabukata ula'ika ashabul maimana wa'annan su ne ‘yan aljanna in ji Allah kira so ki shiga aljanna to ga mabuɗi nan sai ce wallazi na kafaru bi ayatina wa'anda suka kafirce wa ayoyinmu kuwa in ji Allah hum ashabul mash'ama irin wa'annan su ne ‘yan wuta in ji Allah sai Allah ya ce alaihim narun mu'sada a kansa akwai wuta wanda aka tattale ta aka hura ta wacce idan suka shige ta to ba su san ranan fitowa daga ciki ba saboda inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun rana daya a wajen ubangijinka kamar kwana ɗari ne a shekara ɗari ne wanda muke kidayawa wannan wanda ya mutu fa baya shirka wacce ta mutu bata zuwa gidan boka kenan bata tsafi bata kaza wanda ya mutu yana saban Allah to shine fa idan ya gama remedian sa a jahannama shine za a ciro shi a shigar da shi aljanna to ina ga wacce ta mutu tana shirka ita kuwa haihata haihata faufau faufau ita da aljanna sai dai ta ji labari amma ba dai ta shige shi ba ita ce za ta ganta za ta yi makwabciya da sicilia sicilia ta ganta ta ce ha ba da muna duniya tare ba da ce eh, na turo ba duniya da go say a places eh ina zuwa wajen boka ne ina kaza ina kaza shi sa kuma ni yanzu gashi na mutu ban tuba ba sai Cecilia ta ce oh Allah kiyaye yanzu da ni da ke mun zama wan musuluncin ki bi amfani ki ba sai ki zama abin takaici kuma ba ki da ranar fita da ke da ita kun zama khalidi na fiha abada akwai abin da ya kai wannan tozarci akwai abin da ya kai wannan wulakanci kana musulmi a jefa ka wuta akwai abin da ya kai shi wulakanci kuwa to me yasa ba za mu tuba ba daga saban Allah mu iyaye mata mutuba da fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana gabaki daya anan zamu dasa aya saboda tambayoyin da ke ciki sai mu amsa gwargwadon abin da ya sawwaka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah mai tambaya ta farko ta ce malam azumin da aka yi bara ban da lafiya ban yi azumin ba kuma ga kuma ban da damar ciyarwa ga shi wannan ma ya zo ya zan shi rashin lafiya ya rabu kashi biyu akwai rashin lafiyar da za ka iya warkewa nan da bayan kwanaki ka ɗaura akwai kuma rashin lafiyar da yake dindindin ba a san ranar warkewanka ba idan rashin lafiyar da kike yi rashin lafiya ne na dindindin ba a san ranar warakarsa ba ciyarwa zaki tunda kuma baki da abin da zaki ciyar ta fada a kanki alhamdulillah Allah madaukaki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yahdikumullahu subhanahu cewa Allah baya daura wa rai face abin da ran nan za ta iya tunda baki da abin da zaki ciyar wannan ya fada a kanki wannan shine hadisin Abu Huraira wancan mutumin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi complaining ga abin da ya faru tsakanin shi har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ciyar da iyalansa abin da aka basa saboda aka malamai suka gina hukunci a kai duk wanda kafara ko ramuwa ko makamanci haka ya hau kansa babu wani dalilin da zai iya sa ya yi wannan abin to ta fada a kansa to ta fada a kanki da izinin Allah sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin wacce take azumi kuma ba ta bar fada ba ba ta bar zagi ba to ana jin tsoron azumin ki zai iya lalacewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in sabahu ahadun falyaqul inni mur'un sa'im in din ranan da ɗayan ku ke azumi kada yi yasashen magana mata kada ku yi batsa manzon Allah ce kada ku yi batsa kada ku yi magana marasa kyau ko da mutum ya zage ka sai ki kalle shi ki ce hmm, ni ina azumi wata za ta ce top ai sai ta rena ni in na kunduma mata ashar ai za zama iri ɗaya da ita manzon Allah yana nuna mana mai azumi baya fada mai azumi baya zagi in an zage ki sai aka ce aka zage ki ki ce ni ina azumi bi ma'ana mai azumi baya zagi ana jiya miki tsoro in kika ci gaba da zagi zai iya samun tangarda a azuminki Allah ya ki karba Allah ya sa mu dace kuma Allah ya sa ki daina zagin sai mai tambaya ta gaba tace malam menene hukuncin wanda limamin asham yana karatu tana bin shi a sanna kuskure ne ta yi laifi Allah madaukaki ya ce wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk lokacin da ake karanta qur'ani ba a ce a cikin sallah kadai ba a ko'ina ku yi shiru ku saurari wannan karatun wannan shirin da za ki ki saurara Allah zai ji kanki ya tausaya miki abinda Allah ya ce kenan to sai kika ɗauka kina bin sa kin ga kin sabawa abinda Allah ya ce idan ana karatun ƙur'ani wannan kuskure ne sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin wanda wacce ta raka wata zuwa wurin boka da ke da ita kun zama iri ɗaya eh hukuncin ku ɗaya ba za a karɓi sallan ku na kwana arba'in ba kin ga wacce ta je gidan boka kafin azumi kun san irin wa'annan ma suna irin diminishing return ko finishing abin nan ah, moves wai za ta ce za ta je gidan boka kafin azumi saboda bayan azumi sai a daura to wacce ta je gidan boka kafin azumi har watan nan ya kare sallar ta baya ketare gidansa ko sinin din gidansa baya ketarewa sai dai in ta tuba in ta tuba ta gyara to shine Allah zai karbi sallanta daga nan in ta tuba kuma ta ɗau alkali, ba za ta ƙara zuwa ba har ta mutu tsakaninta da Allah to sannan Allah zai fara karban sallolinta saboda haka da ke da ita duk kun yi saban Allah hukuncin ku ɗaya a wajen Allah sai dai yanzu ki tuba ki noma Allah ya yafe miki Allah kuma ya shirye ki kuma ya yafe miki sai mai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah menene hukuncin wanda yake sallah sai amai ya zo masa kuma ta kofar da zai fita ya juya alƙibla wato ya juya alƙibla bayan idan amai ya zo miki a lokacin da kike sallah har sallar ta yanke bi ma'ana kofar tana ta juya wa alƙibla baya kika juya baya kika yi amai to yanzu automatically wani aiki ya shigo a ciki sallar ki ta yanke kenan ko sai ki dawo sai ki fara daga sabo daga daidai inda kike ina fata an gane da ce misali kofar ko window ne kika juya da kanki kika a gefe kika zubar zaki iya ci gaba da sallaki amma tunda hakkin juya wa alkibla baya kika yi amanki kika dawo shikenan wa'annan rakoyin da kika samu ta yanke sai ki kabbara ki daura a daidai wannan sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ban yi saukar alkur'ani ba iyaka ta izu biyu zuwa uku zan iya ina maimaitawa a cikin azumin nan eh zaki iya maimaita shi koda so dubu ne ki maimaita shi shi yafi miki alkhairi amma kuma wannan yana ƙara nuna miki ki yi takaicin me yasa baki sauka ba ki koma makaranta har sai kin sauke sai ya zama miki alkhairi kin zama cewa zaki iya karanta Qur'ani daga farkon sa zuwa ƙarshe mafi galibin ma'anan da za a ba mu novels ko irin su James Hadley Chase haka baki na tabbata wata awa uku ya mata nisa sai ta dire shi da karantawa ko saboda gwani ce a wajen karantawa amma littafin Allah a ce baki iya ba ai ya kamata ki ki yi wa kanki fada cewa kai ya kamata in koma islamiya ya kamata a ce duk inda aka bude min a Kur'ani zan iya karantawa ya kamata in koma islamiya dan ki samu wannan falala Allah ya sa ki samu dama ki koma islamiya kuma ki ci gaba da wancan Allah zai baki lada Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce ita ma ana binta azumin watan shekara guda biyu ba ta samun ta biya ba ga wannan ya zo ya za ta yi eh yadda za ki shi ne yadda za ki me ya hana ki ai sai an san menene ya hana ki kin tsaya zuwa gidan buki ne da sharholiya ko me kin yi laifi tsakaninki da Allah saboda haka idan azumin nan ya shuɗe kirama dukkan wa'annan azumin da ake binki kuma ki roki Allah gafara saboda haka kin yi laifi kin saba wa Allah ki tuba kuma kake ƙara bari irin wannan ya tarun miki Allah sa mu dace ita kuma mai tambaya ta gaba ta ce mana shin ya halatta mace ta je masallacin irtikafi domin ta karanta wasu littattafai wai mace ta kefe wani daki cikin gidanta wani ne fi mata da ta je masallaci itikafi a masallaci ake yi ba a daki ba idan ya idan kina so kuma mijinki ya yadda ku je tare shine yafi ke kina yi mijinki na yi idan kina da miji kenan in budurwa ce mahaifinki ya lamince miki kuma an tabbatar da wannan masallacin suna da tsaro yadda ya kamata ta yadda ba za a bar mata su yi abin da bai dace ba to babu laifi in kin tafi wajen yafi ina fata an gane wannan ba laifi ba ne. sai mai tambaya ta gaba ta ce malam shi menene addu'ar da mai ciki za ta yi idan haihuwa ta zo wata don ta samu saukin haihuwa kakki karanta sun sabila yassara in kina sun sabila yassara kya san sauran kisan da kike cewa sa'annan Allah ya masa saukin shiga mutuwa thumma amata hu fa akbara sa'annan Allah ya kashe shi ya sa mai kabari kun sai yanci mata ana nakura shi ga san mazabila ya zara san mazabila ya zara <laughs> wannan kuskure ne <laughs> ta fatiha ina fata an gane ki karanta fatiha a cikin ruwa ki dinga sha in Allah yadda Allah zai zo miki shi da sauki ko kuma ki dinga Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala ki dinga yin wannan ya Allah babu sauki sai abin da ka maida shi mai sauki ki ta maimaita shi koda da Hausa ne ina fata an gane ya fi ki dinga summa sabila yassara summa sabila yassara a wannan ba daidai bane na'am sai mai tambaya ta gaba ta ce shi malam haram ne in mace ta sa malami ya yi mata istihara kuma bayan ya istihara sai ya zo ya gaya mata abin da ya gani a cikin istihara ki ce min dai kawai kin je kin samu boka ya gaya miki abin da ke damun ki. amma istihara ba wanda yake ma wani istihara ibada ce yanda kike sallah zaki ya ce wa mamanki mama kwanta zan miki sallah zai yi to haka shi ma istikhara yake wani baya yi wa wani ina fata an gane ke ce manzo Allah ce idan kina da wani damuwa sai ki sallah raka'a biyu ki yi wannan addu'an damuwar da kike ciki babu inda manzo Allah ce in kin yi istikhara zaki ga wani abu a mabarki duk wayannan da suke bokaye ne na zamani sai aka capsizing din abin aka juya shi sai a ce ai nayi na niki istikhara sa'annan kuma na ga wannan abin a ciki akwai alkhairi kuma akwai sharri saboda haka dai sai kin yi sadaka da kuli kuli sa ya consulting ya ce ki sadaka da kuli-kuli ko a ce ki sadaka da cube na suga ina fata an gane wannan kuskure ne istikara ba a yin ma wani kuma wani baya yi wa wani kai aka ce kai wa kanka an gane saboda haka kuskure ne sai ki tuba tsakaninki da Allah kuma ki je ki istikhara babu wani sharadi cewa sai kin ga wani abu in alkhairi ne Allah zai sanya miki san wannan abun kuma hanyar da zaki samu abun Allah zai sauwake miki in sharri ne Allah zai kuntata miki wannan abun kuma zai sa ke da kanki ki ji ba kya so shi ma baya so in aure ne ko wani makamancin haka amma wani baya yi wa wani Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce malam tambaya ta ita ce an ce ana son mutum ya karanta alkur'ani yana mai gane ma'anar saboda a yi amfani da koyarwarsa da yake ciki to shin ya hakan hakan yana nufin wanda baya fahimtar ma'anar larabci amma ya iya karantawa ba zai yi sauka ba ba kuma zai rika karantawa da fassara don mun yi saɓani da mai gidana cewa shi karanta ƙur'ani ba tare da fahimtar ma'ana ba babu amfani shin menene asali a cikin wannan eh wannan bayanin kuskure ne Qur'ani ko kin san ma'anarsa ko baki san ma'anarsa ba karanta shi karan kansa ibada ce ana Qur'ani ya fi samun lada akan wanda bai sani ba ina fata an gani saboda sanin ma'anar zai kara miki imani zai kara sa ki fahimci irin dokokin da Allah ya gindaya miki wannan ba laifi bane amma karanta shi kin san ma'anarsa ko baki sani ba wajibi ne ga kowane musulmi ya karanta Qur'ani saboda ibada ce ina fata an gane sa'annan kuma sanin ma'anarsa wajibi ne akan kowa saboda ya san yanda zai bauta wa Allah saboda haka babu laifi idan kin karanta kika dauko kuma eh, translation ɗinsa kina karantawa ko na turanci ko na hausa saboda ki san ma'anar wannan babu laifi akai Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta malam ina hukuncin macen da take karanta alkur'ani tana ɗaga murya eh karanta qur'ani kina daga murya zamu ce me dalilin da yasa kike daga murya in cikin mata ne zalla ɗan uwanki babu laifi kila kina yi ne da kyakkyawan niyya cewa sauran su saurara dan su samu lada shi qur'ani in ana karantawa ka saurara shi ne karatun yana samun lada kai mai sauraro kana samun lada ina fata an gane babu laifi in kuma akwai maza a wajen kike daga murya sai a ce bai kyautatu ba ki daga muryanki sai ki sassauta muryanki daidai yanda zaki ji yadda kanki ko ƴan uwanki ina fata an gane amma in kin daga murya ne dan ki karantar da wansu ko ki zabarar da su su karanta su je su karatun babu laifi wannan ba laifi bane ina fata an gane yawwa sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ta ce in mutum zai ba da zakka ah, zai iya ba 'yan aikin gidansu kuma na ji an ce ana son a ba wa wani zakka shi ma in shekara ta zagayo ya bayar wannan ba sharaɗin zakka ba ne sharaɗin zakka asalin hikimar zakka shine poverty alleviation yanzu ba duk gwamnatin da ta zo za ku ji suna ana ana eradicating din poverty ba ana so a gusar da talauci ba asalin hikimar da ke karkashin zakka a gusar da talauci ina fata an gane shine a gusarwa da mutum talauci to duk mutumin da kika bashi ko da bai juya kuɗin ba amma ya gusan mai da wani talauci a gidansa an dace da hikimar zakka ina fata an gani an dace da hikimar zakka ba wai sharadi bane dole sai ya juya kudin a'a sharadi daga cikin hikimar da ke karkashin zakka a gusarwa da mutum talauci mutumi ne ne iyali gidansa ba abinci sai kika kawo mai hamsin kika bashi na tabbata irin wannan mutumin in ya cire dubu ɗari ya siya abinci zai siya abincin da zai mai shekara nawa biyu ko uku kin gusar mai da talauci a gidansa ko baki gusar ba an gusar ko ba gusar ba sannan sauran in ya ci gaba in ya dan kasuwa ne yana dan juyawa in Allah ya sa wa abin albarka ai kenan sai ya ɗaga. amma ba sharadi bane a ce wai dole sai ya juya wannan kuɗin ina fata an gane wa'ansun ku kuma zai ce ai ka san mutanen mu yanzu in ka ba mutum sai je ƙara mata ina ruwanki ya ƙara ko bai ƙara ba ke dai kin ba da abin da shari'a ta ce ya yi ina fata kun gane kina neman yardan Allah ne ko ba yadda Allah kike nema ba kin yi abin da shari'a ta ce ki yi ya rage gare sa dabara ya rage ga me shiga rijiya in ya ga dama ya tsulla kai ko shi zai san yanda me shi zai fito amma ke kin yi abin da shari'a ta ce ina fata an gane don yawancinmu muna kawo wannan lousy excuse din sai a ce to malam ka san mutanen yanzu mutum kana dan bashi ba zai tunanin wani abu ba sai je kaza ke ba ruwanki ke dai kin yi abin da shari'a ta ce ya rage gare sa in shekara ta zagaye a ba ba shi zaki ba ba kuma sai ki nemi wani ina fata an gane in nan bai samu ba wani zai iya dagawa haka ne shi dai kin mai abin da shari'a ta ce ya rage gare sa shi kuma yayi wa kansa adalci yayi abinda ya kamata yayi ya amfanar da kansa ina fata mun gane wannan shine abinda ake bukata ga dukkan mutum musulmi wanda yake kokarin fitar da zakka ina gani tambayoyin sun kare kenan ko saboda haka mu yi hakan sai mu samu waraka Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu yanda Allah ya hada mu a cikin wannan masallaci Allah ya haɗa mu a cikin aljanna ga baki ɗaya tare da manzanni da shahidai da siddiƙai ga baki ɗaya Allah muna roƙonsa da sunayensa tsarkakaku da siffofinsa maɗaukaka duk buƙatocinmu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya sa mu dace duniya da lahira ya raya mana mu ya kuma taimaka mana wajen tarbiyyatar da 'ya'yanmu su zama mutanen kirki a doron ƙasa sa'an nan kuma 'yan mata a cikinmu wa'anda suke son mazaje Allah ya ba su mazaje na gari wa'anda kuma suka samu Allah ya ba su ikon rikewa Ok, mai tambaya ne ke tambaya akan cewa mutace take fama da asma tana amfani da inhaler yaya hukuncin azumanta azumin nan daram dam dam ba abin da ya same shi inhaler baya karya azumi ina fata an gane da inhaler da eye drop da air drop ina fata an gane da wannan na sneezing wanda ke fama da mura da makamanci haka duk baya karya azumi kamar yadda malamai suka yi wannan bayani ina fata an gane saboda haka zaki amfani da shi bai karya miki haka Allah subhanahu wataala ya shirye mana mu ya bamu Hanya ikon tuba daga laifuffukanmu sannan kuma ya datar da mu daga abin da zai amfane mu duniya da lahira mu waɗanda suka zo nan da waɗanda suke gida Allah ya fi mu sanin bukatansu Allah ya biya musu bukatansu duniya da lahira waɗanda kuma suke da wani mummunan manufa a zukatansu ya Allah ka shiryar da su ka gyara manufan nan ta zama alkhairi wacce za ta amfane su kuma za ta amfani al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu da muka haɗu a nan Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu Allah kuma ya karɓa mana ibadojinmu Allah ya sanya muna daga cikin waɗanda za a ‘yanta su a cikin wannan wata kuma Allah ya ba mu ikon tuba daga laifuffukanmu waɗanda ba sa sa hijabi a cikin kunan Allah ya ba su ikon tuba daga yau su dinga sa hijabi har zuwa ranar da za su koma wa Allah waɗanda suke sa after dress wanda suna gani kamar hijabi ne Allah ya sa su gane cewa after dress ba hijabi bane su tuba daga ciki waɗanda suke sa kwado da masu sa please call me Allah ya sa su tuba daga please call me su koma suna sa hijabin da zai sitirce dukkan jikinsu ya zama musu izina gare su saboda haka Allah ya shirye mu ga baki daya ya sanya albarka a cikin rayuwarmu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum